Na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ko mai shugaban ƙasar ke nufi da haka? Shugaban ƙasa yana nuna cewa ba tare da wajen da wasu ƙa'idoji ba. A shirye gwamnatin ta take ta tattauna ga duk wani wanda yake an haƙiƙance yana da shugabanci yana da karɓuwa a cikin wannan kungiya kuma suna da waɗannan 'yan mata a hannunsu. Wanda yake nunawa shi bai ajiye iyaka ko wani ƙa'idoji dangane da tattaunawa ta su ba. A'a kuma magana ce ta ai musanye da mutanen da ake tare da su magana ce ce ta kuɗi shi bai iyaka ba ita abin da zai kwantar da hankali yan matan nan a dawo da su a maida su da hannun iyayensu amma abin da masu shari'a kan tsaro suke fargaba shi ne. yanzu idan aka tattauna da su kuma aka yi musayan yan matan nan ba kwa fargaban gobe wasu yan tsagirin za su kara fitowa da suna wani abu da kuma ce su suna a tattauna da su a to su fito mana ai shugaban Muhammadu Buhari ne ai sun san shi ko kai shirye yake in za a fito a fito mana amma wannan musaya ko na ko prisoner Isra'ila ta Palestina wata na Amerika ita da Iran kwanan nan sun yi ba ga sabon abu bane a tsarin gudanar da mulki a duniya. Ko da a baya dai sai da tsohon shugaban kasar Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewar da wuya a samu ɗaliban nan kamar yadda aka sace su. Masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa na jan hankalin gwamnati da ta yi taka tsantsan. Wannan magana ma ba magana ba ce waɗannan mutane an sha tattaunawa da su za su turo mutane ce wannan ya yi magana da yawun yayin da aka zo aka yi zauna da su aka yi magana za ko masu da su yadda da wannan mutumin. Yayin da ka fara irin waɗannan abubuwa da yadda ake tafiya kuma waɗannan mutane ba amana ne da su ba. Kulliyomu mutanen nan ba su da wani abu guda ɗaya na gaskiya. To dole gwamnati ta tsaya ta yi taka tsantsan ta hankali ta nutsu in ba haka ba waɗannan mutane haka za su zo su yaudari mutane sannan kuma su gaba da abubuwan da su yi. Gwamnati bai kamata su mace saurare su ba. Malam Hassan Gimba Ahmed da ke zama manajin edita a kamfanin jaridun leadership mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Tattaunawa ko sassauci ga ɗan ta'adda ko ta'addanci zai ƙara sa ta'addanci ya ƙara ci gaba ko ni sabon nau'i kuma na ta'addanci ya sake bullo kai. Yanzu shine idan har an ce za a yarjejeniya da su da su wane ne za a tattauna a cikin su. Sannan kuma an tattauna din ana da tabbacin in an sako mutanen su za su sako matan ci ok. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.